assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis biyar ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim bin Badawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafin da ke bayani a kan sallah a inda a yau da izinin Allah kai tsaye za mu tashi inda mala ya ce hal ya kudi man taraka salata amdan hatta kharaja waqtuha shin mutumin da ya bar sallah da gangar har lokacin sallan ya fita shin wannan sallan zai ramata. ta kina jin ana kiran salla asuba ki har rana ta fito ba ki tashi kin yi sallan ba kina sani shin wannan sallah ta asuba bayan da kika kintsa kika gama zarafin gabanki shin zaki je zaki rama ta na ɗaya kenan kina zaune a yi azahar a yi la'asar har rana ta faɗi ba ki tashi kin yi ba shin wannan sallan za ki rama ta haka? haka sallan magariba da isha'i ki ƙi har sai da alfijir ya to shin kina da daman kirama waɗannan salloli bayan fitar lokacinsu kuma da gangar ne kika bar sallolin suka fita baki yi su ba abin da za mu tattauna a cikin wannan babin kenan Jam'a ku sani sallah ko ta da matukan mahimmancin gaske wanda sallah za ta ceci duk mutumin da yake kula da ita a filin kiyama idan ya kasance sallolin farallanki kina yin su ba tare da matsala ba kuma kina kula da sallolin filfili na yini da dare to ana sa ran za ki shiga cikin ceton sallah tun kafin a zo yin hisabi ba, sallah za ta je ta nemi allah madaukin sarki ya ba ta izini ta cece ki in harkin kula da ita haka azumi zai yi ceto ga wacce take kulawa da azuminta na farilla dukkanin yasassun abubuwan da ke gurbata azumi a ce ta tsare ta kula ta nisance su kuma ana samun tana yawaita yin azumin na filfili to a ranar lahira azumi zai zo gaban allah madaukin sarki ya nemi a ba da cetonki haka abin da ya shafi alkur'ani kina koyon karatun alkur'ani kina haddace ayoyi da surorin alkur'ani kina karantar da alkur'ani da aiki da abin da ke cikin alkur'anin alkur'ani zai cece ki a gaban allah madaukin sarki ranar gobe kiyama bikin gayarwa ki kokari ki kula da sallah domin ita ce mahallin shahid mu a yanzu kar ki zama daga cikin waɗanda Allah madaukin sarki yake daura fawailul lil musallina akan su gasu suna sallah amma kuma Allah madaukin sarki ya ce azaba ta tabbata a kansu suwaye waɗannan masallatan da azaba take tabbata a kansu Allah ce alladina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke wasa da sakaci da sallar ƙiri-ƙiri lokacin sallah zai sai ki tsiri wai lokacin da zaki shiga wanka lokacin zaki tsiri wai zaki girki lokacin zaki tsiri daka lokacin ƙawaye za su zo maki wai kina tattaunawa da su su ƙawayen 'yan mishan ne da ba za a tsaye da tattaunawan a yi addini ba wani yana daga cikin kwarakwaran da kuke yi to ko ba ma tsalla ba a ce yau alhamis ko yau juma'a muna karatu a nan sai kika baki sai ki ce bakin ko zo mu je darul hadis in an taso sai mu cigaba gaba da ganawa amma saboda lalacewa sai ta zamanta wata na kula da baki baki amfana ba su ba su amfana ba to mafi ma bayyanar da asara karara shine lokacin sallah sai ya wuce wai kina nan wai kina ganawa da waɗanda suka zo maki ziyara ta akwai haɗari a cikin rayuwanki ki hankali ta ki kina sallah kuma a je lahira hoton ɗaya da wanda baya sallah Allah madaukin sarki ya kiyaye mu hal ya ƙadi manta raka salata amdan hatta kharaja waqtuha shin wanda ya bar sallah da gangar har lokacin sallar nan ya fita zai sake ko zai rama ko zai ranka wannan sallar ku kalli girman jihadi amma Allah maɗaukin sarki ce idan aka samu natsuwa ƙura talafa fa qimus salata ku yi sallah yanda take domin a baya Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma sojoji sanda suke ɗauki, ba daɗi da kafirai a fagen fama to duk halin da suke ciki su sallah haka nan ana gudu ne kana bi ni, ko ana dinka kana kan abin hawa ne ko ko tafa a ƙasa kake shin zaka iya ruku'u da sujada ko ko ima'i mutum zai yi Allah maɗaukin sarki dai yace sai mutum ya sallah haka kalli sayyidina Umar dan Khattab lokacin da aka soke shi yana cikin jini jini ya tsiyaye a jikin shi ya ta diyaye yaushi ajali kawai ake jira mala'ikan mutuwa ya zo ya tsoron shi aka zo aka ce ya khalifa ya khalifatul musulmin ya ce yanzu ba khalifa ni kyau, yanzu ne umar suka ce lokacin sallah ya yi ya ce gaskiya ne babu rabo ga duk musulmin da duk mutumin da aka same shi yana wasa da sallah bai da rabo duniya da lahira umar ɗinnan ne sanda yake raye ya rubuta wasiƙa ya aika ma ma'aikatan shi na gwamnati tun daga kan gwamnoni da 'yan majalisun shi cewa kowa ya kula da sallah domin idan kuka kula da sallah amanan da muka danka muku na aikin gwamnati ma za ku kula da shi amma muddin kuka yi wasa da sallah abin da bai kai daraja da martaban sallah ba shi ya fi sauƙi ku tozarta shi yanzu idan ya zama ɗan aikin gidanki ya zama yana wasa da sallah kin ga wannan aikin da yake bashi na shara na wanke-wanke na tuka mota yanke fulawa gadi sai ya tozartar da wannan can da ya tozartar da haƙƙin wanda ya yi shi me za ke ganin shugabanni a yau ana zargin su da cin amana da sama da faɗi da handama da babakere da dukiyan 'yan ƙasa ku je ku bincike su ba kowanne ne ke kulawa da sallah ba saboda sallah na ɗiga imani a cikin zuciya tana haska fitilla ga duk zuciyan da ke kula da sallah duk waɗannan abubuwan da ake zargin suna yi sallah za ta sa su bari to amma mutum na sakaci da sallah sai duhu sai ya shiga zuciyar nashi za ki ga ma'aikaciya tana cewa ai ita ba za ta yi sallah a ofis ba sai ta koma gida sai ga tana hada sallah kin zama tariku salati kin shiga uku sai ki saka da duma a cikin jaka lokacin sallah na yake alola ki zo ki samu gefen kujeranki da teburinki ki kabbarta sallanki ke sallanki ba wanda ya hana haka za a gama tan aure a gida wai tana gyaran ɗaki tana shara tana dafa abinci har lokacin sallah ya zo ya wuce ina gaya muku wannan akwai hadari a rayuwar duwacce ta samu kanta a haka saboda zaki mutu zaki je lahira Allah madaukin sarki zai ce abin da ya umarce ki da yi baki ba domin yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai don kaɗe su bauta mu kuma za ku yi da ni allah maɗaukakin sarki ya yi annabi mafi tausayin duk wani halitta yake amma yake cewa kiris ya rage ya sa a kira sallah a yi ikama ya ba wani ɗanin limancin ya ce jagoranci sallah ya ɗibi zaratan samari shi ko annabi ya bi gida gidan waɗanda ba su fito sallah cikin jam'i ba ya kona gidajen ko da kofa a ce suna yin sallah cikin gidan amma ba su zo jam'i bai kona gidan sai na ga ke kina ji ana sallan jam'i kake shafa ma irin ki to kake pimpiris in kina jin damuwa da kunci a ranki ko to kake zargi kowa kakki zargi komi zargi kanki tsakaninki da Allah ya alakan tauhidinki da mahalicinki tauhidi ne mai kyau koko kina hada da shirka to Allah ba zai taɓa barin ki zauna lafiya ba sai ki rika samun damuwa da kunci a ranki na biyu ki binciki sallanki duk yanda kika tsara ki ji daɗin rayuwa duk yanda kike son rayuwa ta maki sauki da sassauci muddin kina wasa da sallah sai Allah madaukin sarki ya kuntata rayuwanki shi yasa mu tattar gaba ɗaya mu ji tsoron Allah akan abubuwan da muke yi wanda ba daidai ba mu koma mu kula da sallah mu bata lokacin mu ɗari bisa ɗari ya zama kina da kan gado da lissafin abubuwan da kike yi in ba kya wannan to akwai ran da gari zai waye ki a ran da aka ce an nade ki cikin likafani an ɗauke ki an haƙa ƙasa an saka ki an mai da ƙasa an rufe wallahi al'azim kin ga mahaifinki da mahaifinki, ƙanninki da yayyinki mijinki da 'ya'yanki ƙawayenki da abokan zama ba wanda zai tsaya ya taya kewa na minti biyar bayan binne ki wallahi har mu malamanki Allah Allah muke a gama a maki addan minti uku ai gaba kawai haka yake duk wanda ya ce ana zama ai addu'a kamar yadda magabata suke yi kamar a yanka raƙumi a feɗa raƙumin a rabar da naman shi to wallahi da ake wannan zamanin annabi da sahabbai amma yanzu ƙwaya-ƙwaya nan da nan nan da nan a baki waje a baki waje in kin yi abin arziki ki sha yabo in na tsiya kike ki ci tuka kada kina wasa da sallah an gaya maki Allah madaukin sarki ya hadace ki ne ki ci ki sha to ai ko kin ji kin sha abin da zai biyo ba za ki teba ne ki mace kabari shi karba ki riɓe tsotsa ta sharba mawaƙi da kan shi ce yanzu me yafi kyau ki zaɓa sai ce in ba farali da nafila ba sallolin farla da sallolin nafilfili in kika tsara wannan shine Allah madaukin sarki barik ala awsal shirwil mumazzai wannan gaban wannan gabobin da za a shimfida shi a cikin kabari sai Allah ya sa mai albarka sai ga duk waɗannan abubuwan da ake hange ana ganin ai wanda ta mutu yanzu tsutsotsi sun cinye naman ƙasa ya ragargaza jikin Allah ba za ki ba yadda kike haka za ki zauna ga ni'ima laila har. idan lokacin sallah za ta yi sai sallah a ɗinki a suranta tata da sura na kyakkyawan yaro matashi ya zo ta da ke yana taya ki hira da ɗibe maki kewa ina dama a ce kina yin sallan na filfili haka waɗannan na filfilin su ma za a suranta su za su zo lokacin la'asar na yi sai la'asar ta zo sai wannan su tafi magarba na yi haka isha haka haka mun fahimci wannan shine ana cewa kiyama ta yi sai ki riga tambayan har lokaci yayi ai yanzu ne kika dan kishin gida ki dan huta ya za a ce lokaci yayi ba kina wasa da sallah wannan ke sa kuma idan shedanin aljani ya shige jikin ki ko sai ki yi ki yi ki yi wannan shedanin aljanin ya baki ko asirin ya rabu da ke wallahi ki rasa yanda za ki abubuwan duniya sai ta damun ki a yi maganin a yi rukuyan a yi duk abin da za a yi aljanni yana nan ya yi ƙabe-ƙabe a kanki wannan da yana daga ciki wasa da sakaci da sallah sau da idan kina sallah a kan lokaci musamman allah ya taimake kina bin jam'i kina yin zikirorin da ake bayan salloli kina na filfili kina karatun alkur'ani in di nan aljanin garin nan suna kanki duk za su gudu wallahi ba ko ɗaya da zai tsaya saboda wannan ibadan da kike babbaka su kike yi kina saka cikin takeici da damuwa suna samun kan cikin bala'i ne ji suke kaman ana ɗoɗana musu wutan dalma ce ba za su iya zama ba gudu za su amma ke kenan kullum aljanun yau daban na gobe daban a ba kina wasa da sallah ne shi yasa kun san Allah ku rike sallah sai Allah madaukin sarki ya sa albarka hatta a rayuwar ga gabayin Allah na garda da suka gabata Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim me khalfun abun farko da Allah ya fara magana sai ya ce adaa'us salata sallah suka fara tozartawa sai ya ce wattaba'ush shahawat ma ma'anar shahawat abin da ranki yake so wanki ne guga ne shara ne girki ne tarerayen baki ne kula da ɗani duk waɗannan shahawat ne gano wannan da kyau da suka bi wannan sha'awan sai ta haifar masu da saka ci da sallah sai Allah ce fa sofa wani gayya da sannu wutan gayya na nan najeransu ba dai za su mutu ba da sannu da sannu za su lahira to ko da sannu da sannu Allah zai saka su a cikin wutan gayya yar uwa mai daraja ki kalli kanki ki auna kanki wallahi al'azim za ki sha mamaki duk abin da kike sallah ya zama shine mataki na farko abin da za ki sa ki ba shi kulawa ɗari bisa ɗari a kan shi in kin san kin kai ziyara za ki bar gidan da ke kai ziyara kafin ki isa gida lokacin sallah zai iya fita tsaya ke sallah sannan ki fito ko kuma ki rage lokacin ziyaran ki dawo da wuri yana daga abin da ke sa mazajenku suke kyaman su ba ku daman ku je unguwa zai ce ki dawo kafin azahar sai ana azahar za ki dawo to gobe za ki tambaya ba za ki ba sai ce ba za ki ba sai ki ce a har kin cikin manta kun gano wannan kin je ran nan kin manta kin saba dokan da ya ce kake kai lokaci kaza ki kai ku to shine kike biya yanzu ai ba sai ya ce ki je za ki je ba kun ko ke barauniya ce sai ki saci fage ke ta yi haka ne kun ranar kiyama za ta da barayi iri-iri akwai masu satan fita kun gano wannan da ke ku akwai masu satan ne kudi akwai masu satan awaki da tumaki to kira ta da ke a cikin barayi masu satan ne fita zan koji kunya a ce ranar tashin alkiyama muna can inuwa al'arshi da izinin Allah mala'iku sun biyo ki da gudu ana ɓarawo ne a ce mai ta sata a ce ta sace fita <laughs> Allah shi kyauta dole kake haka Allah madauki sarki maku albarka kun ga sallah don Allah kowace ta kula da sallah anan kuma ƴaƴan ku ku saba masu da sallah ni wannan magana ina fada ina fada na rasa wai kama ku zan ina dukan ku in ce ku yi in zaki sallah jan ƴaƴan ki masu limanci ki rika nuna masu yadda ake sallan nan idan sun fara girma nuna masu zuwa masallaci da yadda za su natso don yin sallah yanzu akwai yara a masallacin nan wala kowa so yake masu zauna kusa da shi saboda sun iya sallah kuma suna da natsuwa ni a raina kullum ina cewa uwarsu ta koya musu akwai yaran da duk wanda suka tsaya kusa da zaga an fara masu in kai man wasa me ya faru ba ruwan kawai jefo mana su aka yi su kuma yaran da ke son addini Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala ibn hazm mala yace babban malami ibn hazm ne zahiri Allah madaukakin sarki ya ji ganshi ya faɗi fil muhalla a cikin littafin al muhalla ibn hazm jama'a ya sha wahalan malamai a zamanin shi ibn hazm dan boko ne baban shi kuma sarki ne ya so kawai shi dan boko ne ba abin da ya dame shi da hidiman ilimi na addini amma ya yi karatun zamani a wancan lokacin ina gaya muku wajen ɗaruruwan shekaru ne da suka gabata wata rana dalili ya sa za a yi taro a masallaci sai ya shigo wajen taron yana shigowa sai ne moji ya zauna sai malamai suka taka mai tsawa suka ce don kana takamman ubanka sarki ne za ka shigo ta shiga na fila an gaya maka an shigo masallaci ana zama ne shikenan ya miƙe ya kabbata nafila raka biyu yi wani dalili a wani lokaci ya sa za a yi sallan jana'iza to ana jira a kintsa gawan malamai suna cikin masallaci da sauran sarakuna shi ma sai ya shigo yana shigowa sai ya kabbata sallah na nafila kun san dama an gaya mai ba a zama yana gama suka ce ba a gaya maka ana nafila irin wannan lokacin an ce ku yi karatu kun je kun zauna kaza sai mai kaza kaza sai ce ran nan na shigo ban yi ba kun in yi yau na shigo na yi kun don me na jahili ana me kwallo da shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ai ka dinga jin ce ce ku ce kenan har ka zo mutuwa ce ce ku can malamai ya dawo ma cikin tunanin ka kasa cika da imani in mutum ba zai nemi ilimi ba jira yake rika jin gulman makin malamai sai ce a nuna mai malamin da ya fi kowa sanin ilimin hadisi a garin malamin da ya fi kowa sanin ilimin fikihu malamin da ya fi kowa a kaza aka nunnuna mashi ya je zauna ya karatu a lokacin ya kai shekara arba'in a duniya ibn hazmin sai da ya waye gari dukkanin malaman da ke andalus a wancan lokaci sai da ya sa bakinsa suka shu. abubakar ibn al-arabi mai littafin al-awasin min al-kawasin mai sharhin tirmidhi aratul ahawazi wanda ya ta sharhi mai suna alkabsu da sauran littafai babban malamin malikiya ya taba zuwa ya samo nusha kofi na littafin sunanin tirmidhi da ya zo da shi garin cewa ya ɓoye kada aliyu ya gani ibn hazmi ya ce bai ma ga wannan littafin ba ya buwaye mu a gari ina ga in ya ga littafin nan to kun ga ina son haskaka muku a waye gari a ce manyan malaman malikiya irin su baji irin su abubakar ibn al ibn hazmin ya buwaye saboda shi na bin mazabin zahiriya ne kawai zahiran abu na sha kawo muku misali annabi ya ce la ya bulan na ahadukun filma idda'im alladhi la ya jari sun mai ta sulufihi kada ɗaya daga cikinku ya fi tsari a ruwan da ke tsaye waje ɗaya wanda baya gudana sannan ya shiga ciki ya ce zai wanka ibn hazmin ya ce abin da aka hana shine kar mutum ya tsuguna ko ya tsaya tsaye ya fi tsarin kai tsaye yana shiga cikin ruwan amma kaga da zai koma gefe ya sa wani dan kofi ko gongoni ko buta ko koko ya fi tsarin shi a gefe sai zo sai ya zuba daga baya ya ce kaga bai saba ma annabi ba kun gano wannan da kyau Zahiri yanci kenan da sanda ya rubuta littafin shi na farko mai suna mujalla malaman da suka karanta suka gani sai suka ga ya saba mazhabobinsu ya saka kai kukan shi wajen sarki sai sarki ce a kwaci aka ja kwace littafin aka ɓoye shi ne ce yi banza da ka na haddace abuna kafin rubuta na haddace sai ya zauna sai ya ƙara maimaita littafin shi ne ya ƙara sharhi da haskaka bayanai a cikin wancan jizgin farko ne amma rubutu na biyu sai ya shi mujalladi goma sha biyu shi ne almuhalla bil asa. ga ta nan kwanci a baya nan mujalladi goma sha biyu muhalla na ibn hazmi na zahiri to a ciki ne za mu rabota da wannan alkhairin kun fahimci wannan da kyau kun ga irin waɗannan bayanan ina gaya muku network ɗin shi a najeriya ya tsinki network ɗin ya tsinki saboda babu fadilatul allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad awwal adam albani alaihi rahmatullah billahi al'adim duk littafin da malam ya daga zai jawabi a kan shi sai ku ɗauka dan shi ne ya rubuta da mai littafin da masu taƙiƙi da masu sharhi da matsaba da komi ya sani ai ya ishe ku je ku samu karatun a kamal jana'iz bai da ohawan can na farko da aka yi kaji kusan shekara 20 kuje inda yake falle falle da bayanai irin wannan ko kafin littafin ibana an usulid diyana ko bayanu wujubil hijrat alal ibad wujubin nasbil imam wa iqamatul jihad ko kuma tafsirin shi na aljami li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi ina gaya muku na dawuri na tintala tala ku gano wannan da kyau ku je ku ci banda yanzu ku ji ya malam yake wata irin baiwa ce Allah madaukin sarki kawai ya aji shi yasa babban malami Isa Alfantani a tafsirin shi na bana sai da fitar da wasu nukuta guda bakwai ya ce inda albani ya sha bamban da duk malaman najeriya kun gano wannan ya ce ya yi gaba biye suke kawai shi yasa mala albani rahama ce da allah maɗaukin sarki ma duniya a wannan lokacin sheik ali adam mai sharhin saihu muslim da sinanin nasa'i na sa'ifa mujalladi 24 yayi sharhinta muslim ko jan 40 da wani abu da alhaji murtala suka haɗu a wannan aikin hajji ya tambaye shi aina sheikh ya ce ai an kashe malam sai fashe da kuka ya ce yanzu ina sharhin tirmidhi na kai mujalladi na 20 ya ce malam ne ban shawara ya ce in yi sai alhaji ya ce to ai ma malam yana gaya mana in ya zo yana maka tambaye ya ce ai lagasi kulkulkul bari ya ce mutum iri na bai kai karantar da kan malam albani ba ya ce malami ne bai ma'anar kalima ya ce malam albani in muka zauna sai dai mai munazara al'ilmiya ya gaya min abin da ban taba sani ba ilimi ya man tambihi in gyara wani abin mai tambihi wani lokaci in kara ya ce abin da muke zaune da shi kenan abin da ke alakan shi da su ala hasan kenan amma malam albani sau tawalu in yi yanzu sai ya rika cewa malamai shi kun gano wannan wannan ya sai ta samun matsaloli da malaman ƙasar nan saboda annabi ya ce ka ji tsoka wa ma malamin da ya fito tsakankanin wa tsakankanin jahile da waɗanda suka yi makansu na ɗan malanta zai ta wahala ne Allah ka gafarta mala albani ibn hazmin ya faɗi wannan magana a jizi na biyu shafi na 235 ina da yaƙini in za shekara ana ma'ahadu sunna bayani kan mala albani ba za su gaji ba zuciyarsu zai so yana ne yana so kun gano wannan da kyau ku Allah al'azim a ran da za a kashe shi sai da irin wannan magana ya ce ba za mu bari a cutar da addini da mu da yankin mu ba ya ce koma gidan yari ya ce tabbas zan koma gidan yari ko kuma yi abin da ya wuce gidan yari shine su kashe ni ce ma Allah ba zan bari ba ashe a lokacin ana yarga mashi awoyi ne ashe sun gama tsara yadda za su kashe shi sun kashe albani haba jahili ne ke mutuwa murus na mauta kabla mautihimu jahili ne mushi kafin mutuwan shi matarsu amma wal na wa in matu fa a haya'u. ko sun mutu suna nan yanzu malam Jafar kashe shi suka yi eh gangan jikin da Allah madaukin sarki muna sare suna can ana ni'imtar da su ta amma fa addinin da elements ga shi ne da kasan suna rayu mun gano wannan da kyau ku tana gafarta musu ya ce inna la ta'ala ji alali kulli salatin faradan ga abun mamaki ibn hazim ne yau shekaran shi nau da rasuwa amma kun ga an ɗauko maganin shi yau ana fadinta ibn hazim bai taɓa zuwa Najeriya ba ballantana ya sauka jihar Kaduna ballantana ce ya zo Zaria ballantana ya zo ma gumi ko da ya zo ma in yi magana mafi yawanci mu ba za mu san me yake faɗi ba kun gano wannan da kyau amma ku ji maganin da ya rubuta cewa inna allaha ta'ala lalle Allah madaukin sarki ja'ala li kulli salatin fardin ya sanya mu kowace sallah na farilla waqatan mahdudat tarafain lokaci da aka iyakance mata gefa biyu gefen farko shine lokaci na muhtari gefe na biyu shi lokaci na laluri ai mun yi bayanin laluri da muhtari a baya ko to Allah ya sanya mu sallah kowane kowace sallah irin wannan ka'ida da wannan shirin kowace sallah yadkhulu fi hinin mahadudin sallan tana shiga a lokaci da aka iyakance na musamman wa yabtulu fi waqtin mahadudin sannan in wannan lokaci kuma na biyu ya cika to lokacin wancan halaccin yin sallah fa ya wuce ya ƙare to sai dai mutum ko ya nemi lokacin da zai fala farka baina man sallaha qabla waqtiha malai ce babu bambanci tsakanin wanda ya sallah kafin lokacinta yanzu don Allah duk wanda ya miƙe sallar isha'i yanzu tayi eh to sai malai ce babu bambanci tsakanin man sallaha qabla waqtiha wanda ya sallah kafin lokacinta wa baina man sallaha ba'da waqtiha da kuma wanda ya salla bayan lokacinta ina fatan kun gano wannan da kyau wanda ya salla kafin lokaci da wanda ya salla bayan mai lokaci duk sun yi mai yanzu wanda ya sallan isha'i yanzu ta yi to wanda ya salla asuba yanzu fa ta yi abin da yake sai gamo kenan mala ya ce li anna kilaihi ma salla fi gairil waqti sau da wanda ya salla kafin lokaci da wanda ya salla bayan lokaci su duka sun yi salla ba a lokacin da aka ce a yi sallan ba ina fatan mun gano wannan da kyau wa aidan fa innal qada'a ijabu shar'in mala yake cewa ku sani kun ga rama sallah to abu ne wanda shari'a ta wajabta ma kowa yayi wa shar'u la yajuzu li ghayri ta'ala tsara shari'a ko da za a bi bai halatta wani Allah ya tsara ba ku gano wannan da kyau ku mala ce wa shar'u la yajuzu li la ala lisan rasulihi kuma in dai ba harshen annabi ne aka zo da tsarin ibada ko shari'a ba ko to ba za a karba ba walau kana alqada'u wajiban da rama sallah da aka batta da gangar wajibi ne alal amidi ga wanda ya bar sallah da gangar mun gano wannan da kyau ko da tarki sala hatta ya khurju waqtuha wanda ya bar sallah da gangar har lokacin ta fita lama aghfala Allah ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika da Allah da annabi basu ga sarrafkana kan haka a ce rama sallah lokacin ta ya fita shari'a ta yadda mutum ya rama kuma ya bar sallan da gangar to da Allah da annabi duk ba su gafala kan haka ba wala nasiyahu da basu manta ba sai sun yi bayani ba inda cikin Qur'ani Allah ya ce mutumin da ya bar sallah da gangar har lokacin ta ya fita yayi ko annaba cikin hadisi ba wannan hadisin a duniya ina fatan mun gano wannan wala ta'ammada i'anatana bi tarki bayanihi kuma Allah da annabi ba za su yi da gangar su wahalar da mu su ƙi mana bayanin yadda za mu gudanar da tsarin sallan da muke sakaci ta fita da gangar lokacin ta ba wa ma kana rabbuka nasiya sai malai iktibasi da wannan aya cewa lalle ubangijinka ba mai mantuwa ba ne. aya ta 64 cikin suratul maryam wa kulli shari'atin lam ya'ti bi hal qur'an lai ce kunga ga duk shari'an da qur'ani bai zo da wannan shari'an ba wasunna sunna kuma sunnar annabi bata zo da wannan shari'an ba fa hiya batilun wannan shari'an ta zama shirme ba daidai bane gaba ɗaya ba daidai bane suna fatan mun gano wannan da kyau shi sa ku ji tsoron Allah akan ababen da ake zuwa da shi na shari'a mutane su bari in a eh, shari'a ba zo da abu ku kirkira ba ku kawo yanzu misali jiya ina kaduna wani yake ma wata tambaya alaga ta malam ai mun samu kuɗi kaza na ce ta yaya sai ce wai tara suke sama ɗalibai kun gano wannan da kyau duk wanda ya latti ko ya surutu ko ya kaza sai a ce to zai bada kaza na ce wannan ba maliya ce haramun ya musulunci ibada na gaba ibada na dukiya ibada na duka ko wani abin da ya shafi wannan allah da annabi kaɗai suke da iko kan haka yanzu idan mutum yi zina bai taba aure ba bulala nawa aka ce mashi bulala ɗari idan wani ce ɗari da goma ya ƙara ya yi ƙarya wannan sai an mai da bulalar wuta a ɗaure shekara ɗaya in aka ɗaure shekara ɗaya kwana ɗaya an samu matsala haka dukiyar da za a cire mazaka <clears throat> duk wanda ya ƙara ko zo da wani sharaɗe ce musulmi kawo ba wai sadaka ko kyauta ko taimako ko agaji ba akwai matsala wannan in aka sa ibada na dole na kuɗi ba wanda ke wannan sai Allah kaɗai kun gano wannan da kyau ku amma fa yana gaya mai zuwa yanzu sun tara kuɗi ya kai miliyan tara a irin haka ta mala ya zami da wannan kun ce kuma ya masu damunsu sosai ko in musulmi bai yafi maka wannan ba annabi ya ce inna amwalakum wa aradakum wa dima'ukum alaikum haramun ba ka yace ba yace ka hurmati yawmikum haza fi shahrikum haza wa fi baladikum haza hankalin shi a tashi yana ta kira na awa ne banza da shi iyakan abin da na sani kenan na faɗi to haka za ga mutum ya zo ya bar sallah da gangar lokacin ta ya wuce to malam ni ne dai wallahi na dan wani abubuwa sai ban samu daman yin sallah ba to ya dan sai in ce dai ka karanta muhalla ibn hazmin ya kawo cewa ba a rama sallan da lokacin ta ya fita da gangar don zai za a yi sai a ce jira kake ka mutum Allah bai fi maka bai sa ka auta ya za a yi da wannan sallan tuba za ka yi ta yi tumalin in ne fa za ka je ka gaya ma Allah dalilin yinta koko sau da ba a santa ba yi wani abu ne ka kirkirar makanka ka yi sanda Allah yake so ya gaya maka inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kai ba mumini bane ai kai ɗani duk wanda zai ji kiran sallah bai watsar da abin da yake yi ba ya tsaye zo ya sallah kan lokaci ya ƙi wannan ɗani ne kuna gane wannan komi mutum ya bari kuma annabi yake cewa yana daga cikin sunanul huda a salata til jama'a sallah cikin jama'a yana daga cikin bala'i mutum ya keɓe bai sallah cikin jama'a kuma kanku fara kuma ku mai ƴaƴanku da mazajen ku tambihi akan lalle ilalla su rika yin sallah cikin jama'a Allah ya tsare mana imanin to mala ya ce awqatul lati nuhiya an salati fiha a wannan gaba za mu tattauna lokuta wanda a irin waɗannan lokuta to an hana yin sallah a cikinsu kun fahimci wannan da kyau ko an uqbatu bin amirin radiyallahu anhu qala daga uku batu ɗan amir Allah ya ƙara mashi yadda ya ce salasu sa'atin ya ce lokuta uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan hana an nusalli hin, annabi ya hana mu yin sallah cikinsu wa an nukabbira fihin na mautana kuma an hana mu binne gawa a lokacin gano ina yawan faɗin irin wannan jama'a bayan da za a yi mutane su ce ni ne limaminsu to kenan ni ne zan gaya masu inda su harkar addininsu in ne da da wannan na sa son zuciya ko ra'ayi ni ke hallaka kaina sau da akwai ranar da za a bincike na amanar da suka ban ko amanin da ya hau kaina ko na ɗauka ko ban ɗauka mutum zai kwanta zai rasu sai za a ce an sa lokaci kaza za a yi mai sallah sai in aika gidan ce ba a wannan lokacin za a yi ba ce sai lokaci kaza za a haƙura a zo abin lokacin da na can amma kuma an dinga ce ce ku ce kenan wannan irin musulmi ne limamin kuke zagi malamin kuke zagi in an matsa da magana sai ce a lokacin da kuka ce ai sallan ne annabi ya hana sallah a wannan lokacin annabi ya hana binne gawa a irin wannan lokacin saboda hadisi ya tabbata ɗaya daga cikin lokutan annabi ce lokacin ne shedanin aljanu suke ma rana sujjada suke bauta mata saboda haka Allah na fushi a wannan lokacin ba za su gawa kabari a lokacin ba ɗaya lokacin kuma a daidai lokacin ake iza wutan jahannama take ƙara ruruwa ba za mu binni gawonmu a lokacin da ake iza jahannama ba kun gano wannan da ke ku annabi ya hana ya ce ce ala gawa ta malam mai dalilin haka mun fahimci wannan amma mutane sai su kiyarda akwai lokacin da ɗaya daga cikin dattawan unguwan nan Allah ya mata rasuwa uwa mu ne muka je makabarta a daidai lokacin sai muka yi kicibir kuma akwai ɗaya daga cikin malamai mun garin nan ya rasu ko mahaifin ɗaya daga cikin abokanmu ne ko malaman masu waje a kasan nan baki da aka zo ikon Allah shi wancan ma dattijin ubanmu amma ga fala abin mamaki ba a zo ma haka kabarin shi ba din najeriya ta hada an zo mai sallah abin mamaki mu ko mariga mun aika an haka kabari muna zuwa makabarta ina kabarin ma aka ce ba haka ba sai aka cirko-cirko sun zo mun zo amma in aka auna mu da su da mu to mu ba mu ce ɗaya bisa ɗari ukunsu ba mana in ni kaɗai na je wajen to su ɗari uku suka rako ba wannan bawan Allah sai na tsaya sai na auna wannan dattijiyon da muka kawo muna da buƙatan addu'a da yawa kun gane wannan sai na ce ala gafata malam lokacin shugaban majalisar malamai na ƙasa ne mata sallah na izala iya ma shi wancan alaran namu sallah sai na ce ai a sa mala a cikin kabari in ji daɗin wannan abu aka sa mala a cikin kabari aka komi suke addu'a suka ce dama wannan gidan nashi ne ba na ta bane duk yanda kuka nemi ku sa ta wallahi Allah ba zai ba ku dama aka ce a haka ta sai da aka gama komi fa mala ya ce ba wanda zai je konan da can har da shi aka tsaya sai da aka haka kabari na musulunci sosai aka ɗauke ta aka sa ta aka tsaya wannan dinjimin jama'a aka yi mata addu'a aka yi fatan alheri aka yi masu kyau ta gama muka dawo amma ina dawa sai aka ce da uwar shi ce ta mutu ba zai je ya kabarin ta ya ba wani ba amma da yake uwar wani ne kaga ya dauke kabarin ya ba wani kun gano wannan da kyau wallahi lafi ikon Allah su wanda aka je a haɗa mu faɗa da su da aka je sai ya ce aini mai shago ya mun komi ya ce ina wajen ya ce ni da ya mutunta mu kuma wa kalli irin wannan wai kokari yake sai an ce dai mun yi laifi sai an ce dai abin da muka yi ba mu kyauta ba irin wannan ne abu zai faru fa sanda ake iza jahannama sai a zo a ce ai sallah a lokacin sai ce a a bari sanda Allah ke fushi ana marana sujjada a ce sai ce a bari sai kyari da mu zo mutane su suke bari su ake sai mu zo mun cacin baki da mutane ko ku duk <clears throat> mutuwa sai na buɗe littafi ne ta jawabi kuna gane wannan da kyau su abin da suke so a rabu da mutane kowa ya abin da yake so wallahi al'adim in dai ni zan fada a jiko kuma ni zan yi sallan ku wallahi ba za a yi ba sai abin da sunna ta ce yana kenke na abubuwa komi ya maida na shi ni ba abin da na maida nawa amma dai Allah ne ya ce in fada kunu rabbaniyina makuntun ta dare alkitaba wama kuntum za mu zamu tarbiyyar mutane akan haka in na gama gaya maka addini ka zauna ka jira in zan zo kobar gidanka in ce ban yi cefa ne ba kakka ban haka insha Allah wannan ba zan yi wannan ba har ran da za ku kai na kasa. gano wannan da kyau ku. ala albani ya yi tarbiyyar mu ya ce yaro nemi kudin abin siye nemi kudi tun abin siye bai zo ba yake na mutum sai zauna lafiya Allah ya sa mu dace to kun ji lokaci guda uku da aka hana ku na tsaya ne ku wannan magana ne saboda kuma in aka ce ai marmaza a fitar da gawa na ce a'a sai a ce ana ta surutu a cikin gida wani lokaci zai shiga cikin gidan ce ni ne na ce sai kuma a tsit ashe ma duk maganganun na me wala na rashin gamo ne sun ce ni ne nace a ta alaga ta mala ai shikenan ai shikenan ko kuma a ce an yi rasuwa sai in ce ba za a yi sallah yanzu ba kuma ko ba lokacin ba ne sai in ce a bari sai da azar ko da la'asar a kawo gawan masallaci abinda nake yanke na auna mutanen da suke wajen ba su wuce mutum hamsin ba kuma lokacin da za mu yi sallah azar bai wuce minti talatin ko minti arba'in ba sai in ce a ɗauko gawa a kawo masallaci sanda muke da mutum ɗari biyar don Allah wanda ya fi shi wanda yake cewa a yi aya aya aya a yi a tafi a yi a tafi sa yake je neman kudi fa mu kuma wannan da ya rasu ko ta rasu so muke Allah ya gafarta mata shi ne fatan mai shi ne fatan mu shi sa ana cewa wani ya rasu sai mai ta aika da text mai ta aika mai ta yin waya muna gaya ma abokanmu malamai masu karantarwa cewa a turo mutane don gayyata yawa inda za a yi sallah Allah madaukin sarki ya gafarta ma wannan bawa nashi Allah ka sa mu dace yace lokaci guda uku annabi ya hana mu mai sallah cikin su ko kuma binne wakin mu yace hina tatlu'u shamsu ba zigatan lokacin da rana take bullowa da safa din nan hatta tartafi'a har sai rana ta daga kun gano wannan sanda rana take bullowa da safe an hana sallah lokacin har sai ta daga wa ya yaqumu qa'imu zahira da lokacin da rana take tsayuwa tsakiyar sama irin sha biyu ko sha ɗaya sha biyu na Kuma wannan lokacin annabi ya hana sallan gawa sallan nafila binne gawa a wannan lokacin hatta ta mila shamsu har sai rana ta karkata lokacin sallah a zahar wahina ta dayyafu shamsu lil da lokacin da tsalla rana ta milu lilgurub ta karkata za ta faɗi kun gano wannan da kyau ku? to ga sha ƙasa ma da cewa ce wa hazal ƙaid yafidu anna salata bada da al'asar la tukra yin nafila bayan sallar la'asar ba hana ba ko yin sallan gawa bayan la'asar ba hana ba illa idza ta faci shamsu lil sai lokacin da rana ta karkata za ta faɗi lokacin aka hana yanzu ana gama sallar la'asar zaki miƙe ki nafila ba wanda ya hana ki amma sanda rana take dab za ta fadi irin biyar da rabin nan to an hana nafila fila lokacin yanzu a karfe shida ne rana ke fadi ba to irin biyar din nan ta tafi za ta fadi to lokacin ne aka hana nafila aka hana sallan gawa aka hana binne gawa don lokacin ne kun gane masu bautan da suke za suke mata sujada Allah ka ji kan mala albani akwai mutumin da a garin nan kowa ya san shi idan lokacin faduwa da bullowa rana ta yi sai a ga ya tsaye aka yi shuru ya ta kallon rana yana ta kallon rana yana ta kallon rana haka ma yin za ta faɗi ita rana kawai ke bauta ma a garin nan Fala albani yake cewa wallahi inda gaske yake bautan ko Allah ba zai mutu ba sai Allah ya shirya da shi ko tsafi mutum yake da gaske yake wannan shine imanin shi ko wallahi ba zai mutu ba sai Allah ya nuna mai gaskiya wani iri Allah ana nan ran nan kawai mun je masallacin juma sai muka ga mutumin sai wani aboki na yake cak ba gane mutumin nan ce gane shi mai wata rana nan yace ka manta abin da malam ya fadi ce inda gaske yake yi tsakani da Allah yake yi yana neman gaskiya ne yana ganin bauta ma rana shine kadai daidai ba zai mutu ba sai Allah ya shirye da shi zuwa ga addinin gaskiya sun wa shi bai mutu ba sai da Allah ya ne ko bid'a mutum yake yi yana shirka kuma tsakanin shi da Allah yake bid'an da shirka in da gaske yake ba wai son zuciya ba ba dan ya bata ma wani ko ya bakanta ma wani ba ko Allah ba zai dauki rayuwar shi ba sai ya tuba Allah ka sa mu dace sai ce hatta taghruba har sai rana ta faɗi wannan hadisi ingantacce ne albaniya inganta shi a cikin sahih na Ibn majah lamba hadis na 1233 haka al'imam muslim ya fitar da hadis a jiz'in farko shafi na 568 a lamba na 831 abu da ya fitar da wannan hadis a jiz'i na 8 shafi na 481 lamba hadis na 3176 tirmidhi ya fitar da hadisin a jiz'i na biyu shafi na 247 a lamba hadis na 1135 haka al'imamin nasa ya fitar da shi a jiz'in farko shafi na 200 saba'in da biyar allah maɗaukin sarki ya samu dace wani lokaci malam a wannan takarijin da yake in ga kawai ibn maja yana bayanin tsuran ibn maja ba takarijin albani ba shine a in farko shafi na 486 a lamba na 1519 ina fatan mun gano wannan allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu mahala ya ce wa kada bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illatan nahyi an as-salati fi hadha al-awqat hakika annabi ya ambaci dalilin hanin dangane da yin sallah a waɗannan lokuta bi qaulihi li amr ibn abasa yace ma amr dan abasa yace salli salata subhi in ka zo kai sallan ka summa aqsir an salah daga nan sai ka dakatar da yin kowace irin sallah hatta tatlu ash-shamsu har zuwa lokacin da rana za ta bullo hatta tartafi'a in ta bullon kuma sai ta daga fa innaha tatlu hina yatlu qarnai shaytan yace fa innaha tatlu'u domin rana tana hudowa ne hina tatlu baina qarnai shaytan tana fitowa ne tsakanin kahon shi haka in rana za ta bullo sai shi dan ya sheko da gudu sai zo sai kara kahon shi to masu mata sujjada sai su rika yin sujjada suna ganin suna marana ne amma wasu ke bauta ma shaɗan ne don shi ke izo su wahina izin a daidai wannan lokacin da rana take bullowa yasjudu lahal kuffar katare suke mata sujjada sun masalle sannan sai kai sallah bayan rana ta ɗaga lokacin walha fa inna salata mashhuda mahabura saboda lokacin ita sallah abin halatta ne mala'iku na zuwa yin wannan sallah, hatta yastaqilla dhillu bi rumhin har sai lokacin da rana kun gano wannan da ke ko inuwa ta janye kaman goran mashi summa aqsar an sala sannan sai ka bar sallah fa inna fa innahu sanda rana ta daga ba inuwa a ko ina to a daidai barkuci ita rana ko inda ta fara bullowa lokacin sallan walha za ta fito ne kamar goron mashi kamar tsawon haka kinuwa mutum za shi dan karami lokacin walha ke lokacin ana yin lokacin ne ake yin sallah to rana tana ƙara fitowa inuwa na me na zuƙiwa daga sanda ke ga ya ragu daga zira'i kun gano wannan da kyau ko to ki daina sallah to a daidai wannan lokacin ake barin sallan walha to me yasa shine sai yake cewa a daidai lokacin ne fa innahu hina idhin tuzjaru jahannama sannan ne ake iza wutan jahannama ke ma kina girki ba kina kina iza ba irin shi ne kina ƙara in gas ne kina ƙara don yi marmaza lokacin ake ake iza jahannama don ta kara ruruwa don tana jaran makan gara fa'iza aqbala al-fai'u fa salli amma inuwa na fita daidai lokacin sallar zahar annabi ya ce kai sallah fa inna salata mashhuda domin sallah a wannan lokaci ana halattanta mahadura mala'iku na halatto wannan sallar hatta tu sallil asra haka mutum zai ta sallah har sai yayi sallar la'asar summa aqsir anis sala sannan mutum ya dakatar da sallah hatta taghruba shamsu har zuwa lokacin da rana za ta fadi fa innaha taghrubu baina qarnay shaytanin saboda rana tana fadi ne a tsakanin kahon shedan inda za ta faɗi sai shiɗin ya marma zai kara ƙahon shi gani sai shiɗanin kafirai sai su zo sai suna ma rana sujada alhali ba san shiɗan da ya iza su yi mata sujada shi yake son abota mashi ba wahina izin a wannan lokaci dole har kuffar kafirai suke za su ke mata sujada kin ga lokacin fitowanta da lokacin faduwanta an hana yin sallah an hana binne gawa an hana yin gawa sallah don lokacin ana ma Allah shirka to karku yi haka tsakiya lokacin da rana ta tsaya tsaka to kar mutum ya sallah a lokacin domin lokacin ake iza wutan jahannama kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar da mu wannan hadisi mali ya inganta shi a cikin mishkatul masabih lamba na 1042 haka al-imam muslim ya fitar da hadisi a jizlin farko shafi na 570 lamba na 832 Allah madaukin sarki ya sa mu dace ma'ala ya ce wa yi stasna min hazan na haye zamanun wa makanun ma'ala ya ce wannan hannun to an ware an togaci wasu zamani da wani waje akwai garin da wannan hukuncin bai aiki akwai sanda hukuncin bai aiki to wani zamani ne kuma wani waje ne ma'ala ya ce amma zaman fa inda listiwa'i mal juma'a mala ce zamani ranar juma'a ran da ranar ta tsaka ana iya sallan juma'a a wajen kuma ita sallan juma'a ta lokuta guda nawa lokaci uku lokacin farko da walha lokaci na biyu shi lokacin da rana ta kai tsakiya lokaci na uku shine bayan zawali wannan lokuta guda uku ana iya yin sallan juma'a cikinsu kun ga ranar juma'a zamani ne da ya halatta za a yin sallama za a yin sallah a irin wannan lokacin da rana ta kai tsaka da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce layi ya ga tasirin rajilin yomal juma'a ɗayanku ba zai wanka ranar juma'a ba fa ya taɓa haru ya wanka tsaf ya gyara jikin shi mastata amin tsohurin ya tsarki ya wanka ya gyara jiki ya tsabta ya kwalliya gwargwadon abin da ya sauwaka wa yadda hinu min duhunin kuma ya shafa mai wani zai ce hanyar ba na shafa mai ba ka shafa mai ga sha hadisi kun gano wannan da kyau ko sai ga mutu ya koma jikin shi ne zan jikin kadan gari biya ya kambori kambori inda irin waɗannan manyan mutane ne da suke cin daɗi wanda kitse da suke ci har ya kai ga yana tsatsafowa a jikinsu wanda da zai wanka ya haka sai ga yadda kasan ya shafa mai ne har man masu mai yawa to wannan amma kana talaka dan uwana bawan Allah nemi mai mun gano wannan da ke ko musamman yanzu an bara hunturun nan sai ga mutum yadda kasa an ne an biyo shi da gudu ya shiga cikin yashi duk abin shi ya gudu budu ko shi da zai ga mutum waya ce wai yana kwaikwayon ai yanayin mala albani ne na ce kai kasa albani ne wai ai ya ga albani bai shafa mai injuwa injuwa mutane makaryata kawai waye ce albani bai shafa mai kawai mutane suna sa'an wani lokaci ne yana cikin aiki kuma zai zo karatu a daidai wannan lokacin yana aikin gine-gine ne ba kawai sai su gan shi a wannan lokacin amma kai kafa albani ne kai bai fi ka sanin hadisan manzan Allah da ake da su ba ku gano wannan da kyau ku wanda man da yake shafa da tararukan da yake amfani da su ga sunan barkatai iri-iri mu ne fa 'yan gidan mu ne muka san abin da ke gidan ko mu muka san me yake yi kun gano wannan da kyau ku kuma ko da Allah ya mai rasuwa yanzu muka je muna ware kayan shi za a raba dan abin da ya bari ga mayamayin shi nan da yake shafa amma sai ji wai ana faɗin wai ai baya kaza sai ce wa ya faɗa kuna gano wannan sai ce a jira mu ne za mu faɗi mu ne mu ƙarrabu na nashi in mun faɗa mun faɗa ko iyalan shi ko lokaci da in hidima ya mai yawa ga da'awa ga miyagu ga azzalume ga yan bid'a ga yan kaza sai a ga haka kun gano wannan da ku amma kai da ganin yanayin yadda jikin shi yake kai ka ce dai irin waɗannan abubuwa? ka ga lafiyayyen mutum wannan cikin tsafta ka ce wai baya kaza baya kaza wai ana faɗin haka ne don a ce wai in mu kaga mu cikin ƙazanta to da wani muke koyi to annabi da ya ce a yi ado haka ne ko ba haka bane gashi ya ce mutum ya wanka ya kwalliya wa yadda yini min duhunin kuma ya shafa mai auyan masu min ɗibin ko kuma ya shafa mai a yi turare akwai body spray ya shafe jikin shi min baiti daga gidan shi min ɗibi baiti da cikin taron gidan shi a wani ruwaya annabi ya ce turaren matan shi tana da tare ta ɗan kawo maka kaɗan faffesa ina fatan mun gano wannan sun mai ya kuroji fala ya farriko bayanas na yini sannan ya fito har ya iso masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba sun mai salli mako ba laho sannan har ya zo ya sallaci abin da aka rubuta mai sallata sun mai yin sito ya zauna ya shiru idan ta kallama imam. lokacin da liman ya fara hudu ba illa gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atul ukhra face an gafarta mai tsakanin wannan juma'a da wancan juma'a da take tafi to malam bai fitar da mahallin shahid ba ga lokaci ya kore ku sa alama daga inda yace wa yastafna min na nahai zamanun wa makanun mun zo karatu na gaba sai mu tashi anan da iznin Allah za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum